ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون kowa yana da daraja daga cikinsu gwargwadon ayyukansu sharri mai yawa ba zai yi daidai da ɗan kaɗan ba wanda yake bi ba zai daidaita da wanda ake bi ba kamar yadda ladar waɗanda suke aikata kyakkyawa ba zai yi daidai ba ubangijinka ba rafkananne ba ne dangane da abin da suke aikatawa yana ganin sa babu abin da zai ɓoye gare shi kuma zai saka musu akan ayyukansu.